a daidai lokacin da wasu 'yan najeriya ke nuna shakkunsu da yin cece kuce dangane da umarnin da shugaba muhammadu buhari ya baiwa ministan shari'a na najeriya ya gudanar da cikakken bincike akan manya-manyan jami'an gwamnatin da ake zargi da badakalacin hanci da rashawa gwamnatin ta mai da martani da lafazi mai kaifi akan waɗanda ke nuna shakku ko cewar wai ba da gaske gwamnatin ke yi ba domin ana ganin ko dai ministan shari'a bai da hurumi bisa ga doka na yi wannan aikin ko kuma ana yi ne domin a yi rufa-rufa ganin wai ana cewa waɗansu na kusa da gwamnatin ne ake zargi akan wannan zargi na cin hanci da rashawa akan haka nan nemi ƙarin haske dangane da matsayin gwamnati daga malam garba shehu kakakin fadar shugaba muhammadu buhari domin in ji ƙarin haske dangane da martanin da gwamnatin za ta maida akan masu irin wannan korafin to na farko dai ni ina so in ce maka mu ko da muka ba da sanarwa cewa ya ce a je a bincika koke-koke da ake akan wasu manyan jami'a mun fitar da sunan mutum guda ko a ce wani ko wani ba mutane ne dai suke zayyana sunaye ah, mu ba za mu ce da a hakan ba amma magana ta yaƙi da rashawa da cin hanci da gaske ake babu sani babu sabo ko kana kusa da shi ko kana nesa ko kai musulmi ko kirista ko bahaushe ko wani kabil ba abin zai hana idan ta ciyo ka ba zai bari doka ta aikin ta ba sannan magana ta biyu cewa wai a ce wai attorney general wato babban lauyan gwamnati ba shi da hurumi ai sai dai a je sai ba a duba tsarin mulki da doka na kasar nan ba ai wannan office wanda duk ya rena wannan office na attorney general ai watakila sai dai shi a gagazawarsa kaga ba ma a nan Najeriya ba a yanzu a Amurka yan shekarun nan na baya a toni general ta amerika Janet Reno ita ta binciki shugaba Bill Clinton akan hurɗarsa da wannan Monica Lewinsky ah, wanda ike kuma ta abin nan babu sani babu sabo kuma shi ya naɗa ta ɗaya kenan yanzu haka da nake magana akwai tsohon shugaban Isra'ila Moshe Katsev wanda yake yana kurkuku yanzu kuma attorney general babban lauyan gwamnatin na ƙasa shi ya bincike shi saboda haka wanda duk ya ce wai shugaban da atoni general na Najeriya bai da hurumi a'a mutumin da yake da EFCC a karkashin sa yake da ICPC a karkashin sa da ai hukumar yan sanda ma mun so samu ne su wasu ma suke ta koma kula saboda haka yana da duk wato mukarrabai da jami'ai a karkashin sa da za a iya bincike wani iri shugaban kasa yake so a yi kuma na tabbatar maka cewa muna da tsayayyen babban lauyan gwamnati a attorney general wanda yake ba mai wasa ne da aiki ba shi yasa kuma shugaba ya ce je wannan bincike to amma ganin cewa kamar dukkan ah, sassa na bangaren zarta aiwatarwa ne sai ake ta ganin cewa anya za a iya yin adalci wurin wannan binciken anya ba za a yi rufa rufa ba saboda a rufa waɗansu mukarabai wanda ake ganin yan lele ne a idon shi shugaba muhammadu buhari to idan ba bangaren zartawa za su bincike ba ana ake so ake mu je ghana ko kuma muje je niger su kawo masu bincike su yi mana a nan najeriya wai kamar hukumar yan sanda alal misali a za a iya sata kuma doka ta ba ta karfin yin haka hukumar yan sanda ita kuma a karkashin wa take a karkashin ministan harkokin cikin gida kasar take shi kuma ministan harkokin cikin gida shugaban buhari yana dashe saboda haka mutanen najeriya ya kamata mu yi kanmu adalci shi babban lauyan gwamnati attorney general ya san iko da tsarin mulki ya bashi ya san kariya da tsarin mulki ta bashi ya san kuma yau duk duniya ta samar ido akan wannan magana a nan gida najeriya da kasar waje yau tana kallon sa gobe ma ta najeriya za ta yanke hukunci a kansa saboda haka idan ya yi adalci ko bai yi ba tarihi ma ya isa yi masa hukunci malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja dangane da cece kucin da waɗansu 'yan najeriya ke yi cewa babu tabbas za a kira alheri da gaskiya wurin gudanar wannan binciken da shugaba muhammadu buhari ya umarci ministansa na shari'a da ya gudanar a kan mayan jami'an gwamnati ko wannan bayanan zai karfafa 'yan ƙasa gwiwa domin su tabbatar cewa da gaske ake lokaci ne kaɗai zai iya nunawa idan aka fara gudanar da wannan binciken ba tare da an kai gwamnatin kotu ana kalubalantar ta akan tsare-tsaren da ta bi wurin shirya wannan binciken ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya